Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da Allah da kuma niyya. a kuma na iya samun alfa rediyon na kuma da ke kasar Ghana. su kuma masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu hare Assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. A cikin wannan shirin za mu kawo muku rahoto akan horas da mata 'yan siyasa da aka yi akan yadda za su yi amfani da hanyoyin sadarwa na zamani. Kana mu kawo muku shirin tsintsiya madaurin ki tare da juma'i Ali sai kuma Ibrahim Kalmasi Garba da zai shigo da shirin jawabi daga dattawa. Kana Murtala Faruk Sanyinna ya shigo da labarin wasanni idan muna da lokaci. Sai dai duk waɗannan sai bayan kun cika kun labaran duniya ta da Hafsat Bello dan mai soro. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Wakilan Amurka ta fitar da wata doka da za ta sauƙaƙa musu wajen fitar da baƙin hauren da suka aikata muggan laifuka a ƙasar. dokar ta yi bayani kan abubuwan da suka haɗu suka zama manyan laifuka yayin da suke magana kan wata doka da kotun koli ta fitar a baya inda suka ce ba a tantance ta ba. dokar ta ce gwamnati ta mai da bakin da suka yi manyan laifuka zuwa su wannan sabuwar dokar ta lissafa fiye da laifuka goma sha biyu da za su sa a mai da mutum ƙasarsa ciki har da cin zarafi da fashi da kuma amfani da muggan makamai Dokar da aka fitar a majalisar da ke cike da 'yan jam'iyyar Republican a jiya Juma'a na cike da 'yan jam'iyyar Democrat 21 ne kurin suka goyi bayan wannan dokar yayin da hudu daga cikin 'yan jam'iyyar Republican suka bayan su. 'Yan jam'iyyar ta Democrat dai sun ki amincewa da wannan dokar ce domin ko an yi gaggawar gabatar da ita zauren majalisa ba tare da saurare ko kuma tantancewa ba. Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta yi zaman gaggawa a yau Asabar domin tattauna tashin hankalin da ke aukuwa a Basra wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha biyu a lokacin da ake zanga-zanga kan rashin abubuwan more rayuwa da ayyukan yi da kuma cin hanci da rashawa. Kafar yada labaran Faransa ta AFP ta rawaito cewa zanga-zangar da aka yi a wannan satin ta samo asali ne daga kwantar da waɗansu mutane dubu talatin a asibiti sanadiyar shan gurɓataccen ruwa da suka yi. ma'aikatar harkokin cikin gidan iraki ta saka dokar ta ɓaci a garin na basra a jiya juma'a ne ɗaruruwan masu zanga-zanga suka cika ofishin jakadancin iran da ke basra suka kuma cinna masa wuta suna faɗin a yi waje da iran mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen iraki ahmad majub ya ce kaiwa ofishin jakadancin hari ba abu bane wanda za su yarda da shi kuma baya cikin abin da gwamnati za ta lamunta. Kiyasin cinikin kasashen China da Amurka ya kai dalar Amurka biliyan 31 a watan Agusta, duk da tsananin harajin da Amurka ta ɗora akan kayan na China. Bayanin kudaden ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙara wani haraji na dala biliyan 267 a kan kayan da ake shigowa da su daga China, wanda zai kasance kan baki ɗaya kayan da China ke shigarwa Amurka. harajin da zai zo nan gaba zai dora ne akan na dala biliyan hamsin din da dama nan dama can a kan kayan china sannan kuma wasu biliyan ɗari biyu da za ta iya zuwa nan ba ta jimawa ba a cewar trump din shugaban ya shaida wa manema labarai a lokacin da yake tafiya birnin fargo da ke jihar north dakota cewa bayan wannan akwai wani harajin na dala biliyan 267 da zai iya zuwa ba tare da shawara ba idan na su hakan wannan yunkurin zai sanya duka kayan da china ke shigarwa amurka kan sabon haraji Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsohon shugaban amurka barack obama wanda ba a cika jin ɗuriyarsa ba tun da ya bar mulki ya shiga rudanin zaɓe da aka yi a jiya juma'a inda ya ce ya kamata mutane su yi zaɓe domin 'yancin su ya ta hallaka kan yin hakan kaucewa yin zaben zai zama babban hadari a gare mu baki daya a cewar obama tsohon shugaban na amurka dai yana magana ne a sa'ilin da yake wa ɗaliban jami'ar illinois da ke obana inda ya karbi lambar yabo bayani ya ce halin da siyasa amurka ke ciki yanzu ba wai ya fara da zamanin mulkin donald trump ba ne amma dai yana ɗaya daga cikin alamomin ya ce yana dai dorawa ne akan matsalolin da 'yan siyasa suka fara haifarwa a shekarun baya. obama ya buƙaci ɗaliban da su fita su yi zaɓe a watan nuwamba inda ya shaida musu cewa ɗaya daga cikin matasa biyar da suka isa zaɓe ne kawai ya yi zaɓe a zaɓen shugaban ƙasar shekarar 2016 hadarin zafi mai suna florence na ci gaba da bunƙasa a kan tekun atlantika domin ko masu hasashen yanayi sun ce florence za ta zama guguwar zuwa ranar lahadi sannan kuma ta gawurta zuwa babbar guguwa a kwanaki masu zuwa. abubuwan da florence ke haifarwa na shafar bangaren bamuda kuma ana kyautata zaton za ta isa sassan gabashin amurka cibiyar kula da yanayi ta sanar da cewa guguwar ka iya kawo barazana ga rayukan mutane inda ta ce guguwar ke tafiya a kusan kilomita 100 a duk sa'a guda labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka da kenan birnin washington dc barin bude taskar rahoton namu daga jamhuriyar Nijar inda mata 'yan jarida suka horar da mata 'yan uwansu 'yan siyasa yadda za su yi amfani da kafofin sadarwa na zamani. Ga ta labari kuma da karin bayani a cikin wannan rahoton. Maryama Keta ita ce shugabar kungiyar a reshen da magaran ta mana karin haske. to shi wannan taro da an ka shirya shi an lura da cewa kamar mata hakan ga abin da ya shahi haraka na cikin gwamnati zama dipitoci ne duk an bar su baya kenan mu ya ka haka duk shine muke son mu gane to yanzu kuma mata su ma su san abin yana da muhimmanci a sa su watakila ba su san bayan da za su yi ne sai wani abin kenan wanda suke yi kaɗan ne wanda muke son son ne muke samu yan number important adadi mai yawa mata su gane menene yawa jabta a kansu su ma su yi miye cancanta su yi su kana su gudunmuwa cikin tahiyar da abin ga aikin gwamnati kenan shi ya samu muka ɗauki mata na siyasa iri-iri ko menene ya kai su zaben waɗannan mata waɗanda suke parti in busu da dipite a asambile su ne mun ka ɗauka me yasa kenan bisu da dipite bisu da wani horo ne bisu isasshen sani ne bisa kan abun kenan su ne za a ba horo kuma yadda za su yi aiki da wannan su whatsapp ne su facebook ne don su dinga canza miyau da wa'ansu 'yan uwansu don su gane su ma yau a shiga eh, yanar gizo a san yadda za a nemi labari labarin kuma a ci gaba da waye kai da aika sako da kuma su san yadda suke ci don mata su waye eh, kansu ya waye kuma su tashi a yi da su. Hassan Amadu mukaddashin shugaban majalisar mashawarta ta da magaran wanda ya bude taron ya jinjina ma yadda matan suka ɗauri wannan niyya idan aka yi la'akari da karancin mata a yawancin ma'aikatu da madafin iko. Mata sun tsara kansu yadda kuka je a cikin jawabi wanda muka yi. in kuka dauki kamar gaba gaba na tahiyarsa da gwamnati ko mukamai na wanda ake samu a fannin siyasa kamar wanda ake zaɓe ko kuma wanda ake naɗi gaskiya mata an bar su a baya. amma wannan gwagwarmayan muna gani zai kawo canji. Wannan horo mafi yawa akwai waɗanda ba su fahimci amfani da kafofin sadarwa na zamani ba don aika sakonni lokacin zaɓuɓɓuka. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Ya Allah ya na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. To a gaida tamar a bari yanzu kuma bari mu matsa gefe guda domin juma'a Ali ta gabatar da shirin mu na gaba. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya wanda aka ce ya fi zama ɗan sarki. Kwanaki wata ƙungiyar nazarin yadda za a fahimci juna a zauna lafiya da ake cewa Society for Peace Studies and Practice da Turanci ta gudanar da wani taro a birnin abujan Najeriya. taron ya samu halaccin jami'an gwamnati da shugabannin kungiyoyin jama'a da kuma shugabannin addini bayan an kammala taron na kwanaki uku wakilin sashen hausa nasiru elhikaya ya samu damar zantawa da wasu shugabannin al'umma da suka halarci taron akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya na da farko suna sambo jibril sambo jada ni ne sakitarin kungiya united arewa youth for peace and family initiative manufa wannan kungiyar shine don tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin musulmi da kirista musamman arewa da kudanci ƙasa ga baki ɗaya kuma wannan kungiya kuwa tana wayarwa asalin jama'a kai ta nuna musu cewa ƙasar na najeriya ƙasa ce wanda musulmi da kirista suke cikinta wanda kuma musulmi bai isa ya zanna shi kaɗai ba tare da kirista ba kuma kirista ko bai isa ya zanna cikin ƙasar nan ko ba tare da musulmi ba shine asal wannan wanda muke kokarin muke warwa jama'a kai sai kuma muna kira shugabanni su kuma su zo su sa abun nan su zo su tallafa wannan kungiyar ita mata ci gaba da asalin yada wannan manufofin gaba ki da do a samu zaman lafiya mai dorewa a ƙasarmu najeriya da afirka gaba ki daya ne asalin manufa wannan kungiya da kuma abun da ya kawo ni tattauna game da wannan al'amarin. Za ga ana tarurruka a Abuja na wayannan manyan shugabannin kungiyoyi ko ma manyan ƙasa. amma watakila sai ka ga abin magana tana karewa wajen taron ne kawai eh dama abun da ake bukata ba ai wannan magana dama ana so ba ai magana a ga a aikace yana ɗaya daga cikin abun da ya sa wannan kungiyar ta tashi ta yunkuri don duk wani abun da za a yi na ci gaba da zaman lafiya mu kasance mu yi magana a wajen taron mu kasance mu shi aikace kuma ya kasance kowa ya ganshi aikace dalilin da ya samu ka kafa wannan kungiyan gabaki daya to shawaran da zan bayar ya kasance a zaman lafiya ƙasa gabaki daya ba abun da ya kawo rashin zaman lafiya kasa kamar talauci da aikin yi shawaran da ke bayar ya kamata cewa innan matasan da suke tsaka hanyar nan duk wanda yake tsaya yake kashe kashe in ka duba zagayen ba wani mutumin kirki ko wanda asali abun nan dole ne wanda ka ga zaka san matasa ne wanda ba su da aikin yi sannan kuma duk a cikin wanda suke tsayawa kan hanyar nan za ka kula ka gani gaba ki dan wanda yake da aikin yi wanda yake da aikin bai zai tsaya kan hanyar na kashe kashe ba to shi yasa muke kira ga gwamnati ba yi magana zaman lafiya da sauran taruka ba wai a yi magana a sha shayi a tafi ba a'a ya za a yi a sama matasa aikin yi shine kadai abu ɗayan da zai kawo ƙarshe wannan kashe-kashe a ƙasa gabaki da duk wanda yau yana da sana'a yana aikin yi yana aiki na dogara da kai ko kuma gwamnati ta zo ta tallafa mai yanzu for example yanzu haka zan ba da misali kamar london england yanzu haka karamar hukuma tana ba wa asalin matasa wanda ba su da aikin yi tallafi sama da iyan canja kundaje sama da dubu ɗari biyu da wani abu sama ba dubu ɗari biyu da wani to wannan tallafi ya kamata ce fiye da gwamnati tarayya ta ɗauki wata shiri na musamman ta kawo a kasance ana koya matasa sana'a kamar skill acquisition da sauransu ga baki da ba wanda za a rubuta a takarda a gani a takarda karanta kawai a tafi amma ba a ɗabbaka shi ba sha ke bukata a gani ba ya kamata a ce an in an ka yi initiating wata program wanda asalin dan najeriya zai amfana da isha ya kasance yaran talakawa wanda ba su da aikin yi a ɗauke su a koya musu sana'a ana koya musu sana'a nan ko a kasance ana basu wasu allowances kowane wata ana basu kaza kaza ba sun gama koyon sana'a sannan nan ta gwamnati ta sake ɗaukan kuɗi kuma ta ko ta sai kayan aiki da sauransu wani sana'an da muka koya maka nan ga kayan aiki ka ji ka ci gaba da abun nan naka to muddin gwamnati ta ci gaba da wannan to za samu zaman lafiya a ƙasa gaba ki daya rashin wannan din rashin asalin mai aikin yi da koyan matasa sana'a to kire-kiren su ne suke ɗaukar makamai da sauransu su je suna tare mutane akan titi da suna asali mai kabilanci ko addini da sauransu wallahi ba komai bane talauci ne kaɗai ta addabi ɗan Najeriya kasance ake ɗaukar makami ke kashe kanmu da kanmu shi yasa a farko na faɗa musulmi bai isa ya zanna ƙasar na bata da kirista ba kuma kirista bai isa ya zanna ƙasar na bata da musulmi ba ƙasa ne na kowa da kowa kuma ƙasa ne kowa ya addini ba wanda zai hana wani addini shi musulmi ya je addini shi kirista ya je addini shi ba wanda ya hana kowa addini shi ko ba lalle ka tilasta mutum lalle ilalle ka je ka bar addini ka kuma addini wani ba bai zai taɓa yiwa ba. masu salamu alaikum sunana honorable barista ibrahim bello rigacikun tsohon dan majalisar wakilin tarayya wanda ya wakilci mazaban igabi a majalisar wakilin tarayya da ke abuja a 2011 zuwa 2015 amma ni yanzu lauya ne mai zaman kanshi da ke aiki a nan birnin tarayya abuja dattawan arewa su yi taro a yi kira ga zaman lafiya na kudu su yi na ko'ina wasu na kuma sai ka ji fitina ta barke saboda watakila bambancin kabilanci addini da sauransu kudin tsalmaki najeriya shine ya kawo mana wato zamantakewa da kare dukiya da rayuwa na 'yan najeriya yana ƙarshen gwamnati ne da aka gwamnati na babban role wato abu da ya kamata ta yi ginshiki wurin yin kokari lura da irin abin suke faruwa yanzu wanda da baya faruwa gwamnati ba ta taba zamun zama lafiya ta kwanta da hankali su ta ga cewa inda ake samun tunoni an ɗauki matakai na a zauna lafiya zama lafiyan nan ba a taba zama lafiya sosai inda aka samu mutane aka samu rest tips wato wasu mutane wanda suna ta garan ba ba su da aikin yi wannan gwamnati Eh, na wannan lokaci ana yin kokari wurin samun aikin yi to amma dole ne wasu fitattun suke faruwa yanzu na farko kashe-kashen da ake na biyu sace mutane da ake na uku fyaɗe da ake ta defilement abubuwa da dama da ake ta nan wanda ya yi na ta mutane katutu to wajibi na ɗauki mataki don haƙƙin gwamnati ne da tabbatar cewa an kama samu sauki a kan al'amari sun domin wannan harka da muke na demokradiyya wanda ya zo da wannan gwamnati namu ko kuma gwamnati tun daga 1999 zuwa yanzu to bayan za a wani demokuraɗe idan babu zama lafiya a najeriya yanzu kana da katin zaben ka ba wani wanda zai je jefa katin in an ce za a jefa bam ko wani bam ya face a wani local government ya je bilayi ha ta zai shi zai zabe so da haka we peace muna buƙatar zama lafiya kuma wannan ya danganta ga irin yadda gwamnati ta ƙara lura da mutane a ƙasa a sauko ƙasa a sa abin da ke damun talakawa shi me ke damun su yanzu shi talaka abin da ke damun shi a yanzu a hannun da ake cikin su abin da ke tare mutane ka shine yunwa da fatara talauci ya yi katutu wajibi ne a ce za a taimaka ma 'yan najeriya su a yi wani mechanism a ɗauko wani policy wani hikima na gwamnati wanda jama'a su samu abinci su samu su shiga cikin sauki yau ɗan najeriya in zai ci dan indomie din nan da safe ya hau a caɓa ya je inda zai nemi kobo sisi dan najeriya bai kika je kamar sashi central bank of najeriya ba shi ba ma san wannan wuri ba tunda a najeriya a kashi mu ɗari kashi kusan casa'in matalauta ne in kalilin ke boko nan da masu madafan eh, eh, iko so da haka dole ne gwamnati ta dawo ta koma ƙasa menene za a ɗauko cikin gaggawa a taimaka ma jama'a 'yan najeriya suka cin abinci suka samun sauki su ɗan iya hawa mota su je ko mashin ko a caba ko keke na fisa inda suke ga rabon su in ba wannan akwai problem saboda mene mu 'yan siyasa ba mu da yawa ko a local government naku ko a state naku kai ko a gidan ku yan siyasa ba yawa amma rashin yawan mu yan siyasa mu ne zamu kawo talla yan takara ma jama'a masu yawa masu ƙura har idan an samu biyan bukata a zo a ce eh wani sanadiyan wani gashi an zo an kawo mana bohol ko gashi an kyauta mana har jama'a samu abin kira dividend of democracy wato roman demokradiyya to amma in da aka waye gari jama'a masu yawa wanda ba yan siyasa ba ne kuma suke da abin kira PBC katin zaɓe to akwai matsala fa saboda masu in muka sake jama'a suka yi mana bore ko suka tada hankali akan cewa yunwa ya ishe su talauci ya ishe su mutum na gan zai mutu a tsaye da lafiyan shi da kurcin shi to babu shakka ran zabe fa ba wanda ya isa ya ce zai tashi shi zabe kuma abin da ke faruwa ne, dokan zabe ya nuna cewa ba wanda zai je ranar zabe ya wa'azi ko ya campaign a inda zai zabe sannan kuma yancin ka ne ka zo ka zabe idan dan Najeriya wanda ba dan siyasa ba ka ji zaka matsa mai ran zabe to komai na faruwa da kai so daga dole a ɗauki matakin a taɓa hantar 'yan najeriya a sassauta ma ainihin 'yan najeriya 'yan najeriya su farga a ganin cewa ana son su ba musguna masu aiki ba a ɗauki matakin da za su samu su samu sauki na rayuwa kamar abu guda biyu na faɗi abincin nan da movement ya kasance 'yan najeriya zai iya samu ya ci abinci a ɗauki mataki hakkin gwamnati ne aikin wani nazari cewa me za ta yi cikin gaggawa yanzu saboda jama'a suna cikin rudu suna cikin rububi kuma maganar tsaro ana ta kokari kuma amma abubuwan na barkewa su daga hakkin hakkin gwamnati ne kamar da kundin tsarin mulkin najeriya ta nada mana su ne shugabanni su za su kirkiro yan najeriya nasu biyayya ne allah sarki ɗaya abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a tuna fa sai da zaman lafiya a ƙasa za ta ci gaba a madadin wakilin sashen hausa nasiru ilhakaya jimmai alice daga birnin washington dc nake cewa a huta lafiya. To madalla a gaida Jummai Ali sai wani satin kuma a jimu da wani sabon shiri yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogan naku kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. magoya bayan shugaba buhari a yayin saya masa fom din takarar fidda gwani naira miliyan biyar a jam'iyyar apc sunusi musa shine shugaban magoya bayan mun yi ne a matsayin mu nuna maka yarda da muke da ita da cewa mulkin sai ci gaba da shi ba wai dan ba shi da kuɗin sayan fom bane ko yana da shi ko ba shi da shi wannan mu ba mu sani ba dan mu ba mu san me aljihunsa ba matashi Adamu Garba ya ce zai kalubalanci Buhari a zafin fidda gwani shi da kanshi zai iya ganin cewa lokaci yayi da zai je ya huta ya ba mu dama mu ci gaba da tafiyar da kasar mu yanda zamani ya dace da yanda ake tafiyar da kasa rundunar yan sandan Najeriya ta kori jami'anta uku don kutsawa da gudanar da bincike a gidan dattijun Neja Delta Edwin Kilak ba tare da izini ba. Masana na nuna damuwa ga hulɗar Najeriya da Sin daidai lokacin da shugaba Buhari ya sauka a Beijing don taron hulɗar kasuwanci da Afirka. Rundunar sojan Najeriya ta yi rashin ƙara ƙaimi a yaƙi da Boko Haram biyo bayan rasa ran kimanin sojoji arba'in kan iyakar Najeriya da Nijar. Ambaliyar ruwa a Kwantagora ya yi sanadiyar mutuwar mutane ciki har da wata mata goye da jaririnta. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Profesa Usman Bugaje daga Katsina da kuma Malam Ishaya Bubu Bajama daga Bauchi. Ga Profesa Bugaje. To bismillahi rahman rahim alhamdulillah wa wassalamu ala rasulullah jama'a a 'yan Najeriya ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalin ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yadda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da nike son na yi a nan wurin shine da Allah mai bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yadda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasanmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu ku tuna najeriya ita ce babban ƙasa a cikin afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran ƙasashen afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abin kirki to za mu taimaki sauran domin za su kalle su ga najeriya ta abin kirki kuma su zo masu su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan allah ya mana jagora a cikin wani al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakankaninmu allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma malam ishaya bajama ya ce jama'ar arewa ina sallama da fatan alheri da dumai mai sauraro na sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya in dai kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati ya zama sun rungumi kowa inda muke samun wahala shine ka ga da an fi son wasu fiye da wasu Ka ga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi duk wanda ka takura shi ko abala ne a gidanka dan da ba naka ba ka dinga fifita 'ya'yanka a kansa to akwai ran da Allah zai fifita shi a kan 'ya'yanka don haka ko kun fi yawa a gari kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari ku yi musu adalci ku yi musu abin da ya kamata a yi musu ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku akwai nauyin da ke kan ku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban in mun yi irin wannan zama sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba in kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati inda muke samun wahala shine reniya da ake sawa kaga a fada an fi son wasu fiye da wasu kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu to irin waɗannan gaba haka cikin gida sai ka ga akwai wanda ake so da wanda ba a so a cikin gari akwai wanda ba a so da wanda ake so in ba mun yi maganin irin wannan muka sauke nauyi ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi na na zamantakewa na wurin aiki ko na makwabtakan wurin zama ko kuma duk wani nauyi da Allah ya ɗora maka na shugabanci lokaci ya yi da za mu fito fili muna magana da juna a fili a daina lukura saboda sau da yawa za ka ga a social media ana ta maganganun da ba kai ba gindi kuma ba su da tushe balle makama amma kuma ba a neman ina maganganun suka taso sai a haukan su da su ake aiki a dinga sharing a ce ai ga abin da wasu ke yi ba tare da an fuskance su an yi maganan nan an wanke ba so lokaci ya yi da za a bude wurare mu dinga tattauna komi munin abu a fito fili a yi magana a kai a magance shi so lokaci ya yi kuma muna da komi da ake bukata a rayuwa nan arewan kuma muna iya rike kanmu kuma kowane sashe na kasar nan akwai abin da za a yi a rayu mu koma mu fi ba da ƙarfi wa abubuwa da za su taimaka wa zamantakewanmu in tashin hankali na da daɗi mun ganta a lokacin yakin basasa mun ganta a wannan eh, karni da muka samu kanmu a ciki ya kamata a haɗa hankali a taru wuri guda a sami bakin zarin kar mu bari waɗanda suke raba hankalinmu su ci gaba da raba hankalinmu saboda biyan bukatunsu Allah ya taimake mu. To nan muka kammala shirinmu na wannan makon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim ka almasi garba har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Tsohon shugaban Amurka Donald Barack Obama wanda ba a cika jin ɗuriyarsa ba tun da ya ban mulki ya shiga rudanin zaɓe da aka yi a jiya Juma'a inda ya ce ya kamata mutane su yi zaɓe domin 'yancin su ya ta'allaka a kan yin hakan. Kaucewa yin zaɓe zai zamo babban haɗari a gare su baki ɗaya. Majalisar Wakilan Amurka ta fitar da wata doka da za ta sauƙaƙa musu wajen fitar da bakin hauren da suka aikata muggan laifuka a ƙasar. Dokar ta yi bayani kan abubuwan da suka haɗu suka zama manyan laifuka yayin da suke magana kan wata doka da kotun koli ta fitar a baya. To ma da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba sa sai gobe da safe ku su abokin abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin zaɓe ko naɗi wanda ni kan shirya na gabatar. yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ta hafsat bello dan mai tsoro da ta taimaka mu gabatar da shirin da salama abu da ya ba da umarni da injiniyan mu dave magnus ni ladan ibrahim ke cewa ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya mu kuma lafiya